bismillahir rahmanir rahim idan ba ke kashi na hamsin da hudu a wannan karin halisa zama ta kamar wata zarariya duk suka yi banza da ita idan ta kalli ya shek sai ta ga idanunsa rufe tana ɗauke idanu yake buɗe nashi ya kafe da da jikitattun idanunsa masu ɗauke da wutar santa kamar rai da ajali umar ta ce da zan yi gida da birch kan zara da tuni na yi kawai ba ta gabana ba ta kai na tsaya ɗaukar hukunci a kanta ba na sha ganin cases kala-kala bayan kasancewa ta police ina aiki da hukumar nasa tare da cbi ina son ka ɗauki wannan matsayin kaddara wanda kuma an ce cikar imanin mutum shine yarda da kaddara idan ni zan idan ni zan saka ardo ya auri zara to har abada ba zai sa hali masa ba domin babu kyautatawar hakan domin babu kyautatuwar hakan duba abin da ya faru tsakaninta da wanda ya raina aliyu amma idan har shi aliyu ya amince zai aure ta to ga ka gashi na ba zan hana shi aure ba domin ubangiji ya umarci maza da auren mace sama da ɗaya har zuwa guda hudu idan kuma ba zai iya adalci ba ya aure ɗaya domin ita ce mafi a'ala a gare shi umar kan da maimun har da ita halisa suka kalli ya shek suna jiran jin abin da zai ce alhaji faruk ya ce ka taimaki addinin musulunci ka auri zara ka ɗauka jihadi kai ina iya yin komai domin ganin ka amince ya shigo kokarin durkusawa gaban yashin ya shige saurin kama hannayensa alhaji faruk ya ce ya shige duba alhaji faruk da kyau ya ce dalilin da suke sakawa mutum ya kara aure na da yawa akwai rashin sabon mace ta gari akwai rashin kwanciyar hankalin iyali akwai rashin gamsuwa da iyali sai ka kara aure idan ka ga da cutuwa ya yi jim kamin ya mike tsaye ya ce wani matar shi ke buƙatar hakan akan sake akan sake da damarta ta ji yana ikirarin idan ba ke amma ai ba ita ɗaya ba ce a duniyar ko wani ƙazamar mace ya haɗu da ita wani kuma ya bi kyau wajen auren daga baya fahimci kyan yana gushewa ba kuma shi ne fa'ida ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancantar aure shine wacce za ku aura don nagarta ko nasaba mafi alheri ita ce mai addini a wannan gabar na amince da auren zara matsayin nagartar da ka matsayin nagartar da kake da ita ina fatan za ta zama macen rufin asiri maganar ba iya halisa ba har umar sai da ta daka ta san da biyun yake maganar amma batun amincewa amincewa auren fa halisa da basu ta yi idanunta kur a gefe guda ta kaɗaita a zuciyarta tana auna zantukan yashin alhaji faru kawayen farin ciki ya sako masa ya riƙe hannun yashin ya ce na gode na gode allah ya saka da alkhairi malam allah ya ji kan magabata suka jera har waje suna fita yashin ya dakata tare da farewa alhaji faru magana mai muhimmanci cike da farsaba da lafazi mai daɗi halisa ta rarrafa da ƙyar tare da shige wani bedroom tana zuwa ta saki tambar za ta zube a gada tana rusa kogar rashin bakama da abin yi ta rasa abin da ya sanya take kukan kawai ta ji ba za ta iya bari ya wulakanta ta ba bayan da auren shakanta in ba zai auren ya tabbatar ya ba ta divorce paper ɗinta wai ta ɗauka ta shiga kiran da Aisha tana ɗauka ta fashe da kuka ta ce na shiga uku a Aisha zuciya ta za ta buga Dr. Aisha ta ce ke san bugawar zuciya kuwa me yake faruwa ma ta sauke ajiyar zuciya ta ce abba na aure zai yi kuma zara zai aura Natasha ta rusa wata ashar ta ce kut wannan zancen ne this is something that will never happen yar iskar yarinyar zai haɗa muku shimfiɗa da ita kuka hali sai ya ƙaru sosai fiye da kima ta ce Allah ne ya bani takardar sakina na ji bana son zama da shi ɗin. Natasha ta ce oh no dear ba haka za a yi ba dole shi zai neme ki da kansa kada ki taɓa yarda da cewa kin masa laifi kuma ki ba sa haƙuri har abada shi zai na baki haƙuri ke mace ce ke ce wacce kike da abin bashi ina kara jan kunnen ki kada ki kuskure ki bashi damar da zai rike ko da hannunki ne ki ja shi a ƙasa ya zo har inda kike halisa ta yi saka lokacin tana jin kamar ba daidai bane wannan zancen na da aisha ta ce abba na zan ja a ƙasa babba ne ba kuma malami da aisha ta tsaki ta ce jishir me ko shi namiji ba ruwan shi duk girman shi duk malintar shi akan wannan abin da ke wajen mace sai ya zama yaro karami saboda maita da zarar abin da suke kwaɗayi ya tsufa sai su fara tunanin hanyar da za su bi su ƙara aure domin yin ta gida domin yin ta gida ya kau amma ai laifin nashi ki nuna da gaske ba kya ra'ayinsa takardar saki kawai kiki bukata ya baki dan da nan dr aisha ta karasa gurɓata raguwar tunanin karamar kwakwalwa halisa a sanye ta ce thank you i'll try my best ganin na haka Suka yi sallama daga nan Halisa ta kunna network ta shiga WhatsApp kai tsaye group din mu ma mata ne ta shiga bayan ta yi sallama ta ce dan Allah yan uwana mata. Ga muhammara ga muhawara kasancewar yamma ce yasa duk manyan matan suna online suka shiga faɗin muna ji. Ta ce kana da miji yana son ka so irin na mutuwa. sai saɓani ya haɗa ku akan ba za ka je ka ga dangin mahaifinka ba bayan tunda aka haife ka baka taɓa ganin su ba kuma su ne farin cikin ka har ya da cewa idan har ta je to ya yanke auren da ke tsakanin sai ta kuma bata je ba amma ta dage sai ya sake ta ya ba ta hakuri amma ta ki gashi yanzu aure yake shirin karawa shi din mabukaci ba shi da hakuri akan abin da yake don Allah idan ke ce ya zaki da wata lamba mai username din akila mrs akim aka ce shirme ne kawai wata babbar mace har ta shige maganar sai ta dawo ta fara tafin ta ce kai tsaye zan iya cewa mahaukaciya ce kuma in sha Allah sai ya ƙara aure mata wani lokacin ba su da tunani akila ta tura emoji da dariya ta ta dariya tare da yin reply akan maganar Sara ta ce akila Sara Mrs. Abidin Abdul Jabbar Abbas wanda ba wannan ba shi bane gaskiya idan kuma matsalar ta halisa ce ba Sara ba ta ba da amsa ba sai wata mai suna Julde ta ce, Julde ta yi kuskure gaskiya, ni ma haka na tafka wannan kuskuren har mijina abu malik ya fara masturbation shi namiji ba a hukun ba hukunta shi da wannan akwai hanyoyi na hukunta miji wanda banda ba wannan ba ni ma dai zan so ya kara auren yar banza ta ci malafar gidansu sara na ce bari kawai julde ita halisa ai ba za ta aikata haka ba mijinta ba shine babban malamin nan ba da sauri halisa ta fara tafin ta ce la wallahi ba ni ba ce kawai a wani gurup da gani shine na sharin da ku maganar ta yi girma aka fara tafka muhammara mai zafi wasu suna tsinewa halisa ba tare da sun sani ba wasu kuma su goya mata baya akan yan uwa su ne komai miji zai iya barin ka banda yan uwa jiki ba kwari ta offline offline tana sakin wani sabon kuka a haka har bacci ya ɗauke ta bayan sallan magariba ya shek na zaune a wani haɗaɗɗen falon gidansu umar da kyar ya iya sai shanya kunin gyaɗa da ta yi masa he lost his appetite a karo na farko da umar ta ce ya shek wannan kasada ce auren zara ya kalle ta idanunsa na rufewa ya rame sosai ya ce ya zan umar ke goya mata baya umar ta ce ba baya na goya mata ba kai na haifa ba ita ba babu yadda za a yi na tilasta halisa ta dawo wajenka ta ta dawo wajenka za ta ga kamar dan kai na haifa ba ita ba zan ƙara faɗa maka yi kuskure da ka hana ta tafiya da kuma furucin da kai shi ne ta rike a ranta har haka ta da kai yana son amsar laifin shi ko ta halin ƙaƙa kafin a raunace ce ban hana ta da wani dalili ba umar ina son da zamani ne silar zuwan ta gare su na kasa jure yadda ake mini hawan ƙawara ita ɗin yar gata ce tana da abba dada grandparent ɗinta they are still alive tana da yayu uwa ɗaya uba ɗaya she have a sibling kamar su kalil maimun nifa ke ɗaya nake da ita soja kawai nake gani a idanun a idanuna bayan ke umar ta ƙasa da kanta a she was trying to hide her tears sarai ya fahimci mai take take ya fahimci me take don haka ya mike tsaye zai fita dai saurin miƙewa ta rike hannunsa ta ce idan auren zara kana ji shine mafita kuma shine tubalin da zai dawo maka da wacce zuciyarka ta bude ido a santa ka yi haka ba na son ka yi aure saboda ba za ka iya adalci ba kuma ka fi kowa sanin hukuncin haka ni din da na rage maka na ɗauki nauyin uwa uba yan uwa a gari ka aliyu ka lalace saboda mace ka fita hayyacinka ba na son ganin ka haka kada ka sake na ji labarin ka ɗauki azumi gobe kanu umar na shirin kukan da gaske muryar ta na rawa sosai shike jikinta ya rungume ta ya ce ba zan ba umar amma sai na fi azabtuwa idan har ban azumin ba ta rungume shi tana shafa kansa ta ce akwai allah ardo lokaci ya da zaka koma rigar bello ka amshi kujerar mahaifinka ka gana da yan uwanka na can ya jinjina mata kai ya ce ina shirye-shiryen tafiya aikin hajji zan fara zuwa yola ta can sai na shige ba na son a sanar da zan yi tafiya ko ku bar ta ko karatu ne na su halimata ta yi zan yi haji daga gare ta umar ta sake shi ta ce haji kuma ya limshe idanunsa ya ce koyarwar annabi ne lokacin da matarsa suka bata masa rai sai ya tattara kayansa ya bar gidan tsayin kwana arba'in zuwa arba'in da wani abu a nan bedroom ɗin umar ya kwanta bayan ya je wajen dattijo kansa a cinyar dattijo kanshi a cinyar da tana shafawa tun yana magana a hankali har barci ya ɗauke shi ta ƙura masa idanu babu abin da ya bari na mahaifinsa komai ya ɗauke haƙuri da sanyin hali da kuma kafiya a soyayya ta je kai shi saman filo kana ta fita cikin dare kamar haɗin baki wajen ƙarfe uku suka buɗe ƙofa da ke duk gidan umar ɗin suka kwana ba tare da sanin junansu ba karan da suka yi ya sa ya shek ya ɗan ja baya ita kuma ta yi baya za ta tafi saboda tsoro ya ka ya saka hannu ya rike ta tare da dawo da ita dab da shi suka kalli juna ya zame zai bar ya zame zai bar wajen ta yi saurin shan gabansa kamar yanzu ne komai ke faruwa ko sunan zara ba ta ƙaunar ambata ta ce ka bada takarda ta ya harɗe hannu a ƙirji sosai yana ƙarin mata kallo bai ce komai ba bai kuma rabu inda take ba ta fashe da kukan rainin hankali shi gaba ɗaya ta yi rainin hankalin shi gaba ɗaya ta yi kansa tana zuwa ta faɗa jikinsa tare da zagaye hannayenta a ƙugunsa ta fasa wani irin ihu tana ƙanƙame ta ce wallahi babu inda zaki ka sai ka sake ni ba zan ƙara zaman aure da kai ba ko na kwana ɗaya ya shake riƙe kansa daga rungumar da ta yi masa ya rufe idanu yana sauke numfashi a hankali jiya yi komai nasa ya sauka daga kan sakin duk yadda gangar jikinsa da zuciyarsa ke ɗauke da sabon son matar malam a kullum suka yi kewar jikinta muryar ta rigimar ta haka ya kame shi ba tare da ya kame shi ba tare da nuna cewa da gaske ya azabtu da rashin ta kusa da shi ba ya shirya nuna mata ita ɗin kawai yake so ba wani abu da ta mallaka daga baya ba zai tabbatar sai ta neme shi da kanta ba zan zauna da kai ba ba na son ka yashi tun da ba ni kake so ba ba farin ciki na kake so ba gangar jiki na kake muradi har lokacin tana riƙe da shi tana kuka kamar ranta zai fita abu biyu ke mata zafi da ƙuna a zuciyarta yadda amin yadda ya amince da batun auren zara wanda ko a mafarki ba ta yarda cewa zai iya ƙara wani aure ba balle ta yi tunanin zai auri wata wai zara ragowar maza da ragowar mariƙin da ya riƙe ya shek ɗin matsayin ɗan cikin shi shine yanzu ya amince ya amshi ragowar mahaifinsa ya ware idanun sakan da cikin rashin son magana mai tsayi ya ce sake ni matar malam ta yi saurin sakin shi domin ta mamanta ta rike shi ta ce ai dan ban sani ba ka san ba zan taɓa rike jikinka ba ya jinjina mata kai kawai tare da juyawa a zuciyarsa ya ce matar da duk ita ta lalata ni da ban ɗanɗani ta ba ina zan damu ina ganin shaiɗancin ina ganin shaidancin mace ne aliyu dan Allah ka sake ni zuciya ta bugawa za ta yi muddin na ci gaba da sanya ka cikin idanuna matsayin mijin da ke aure na ka je can ga aure raguwar uban riƙonka a wannan garin ya kasa shanye maganganun halisa yadda take fidda zance kamar wacce aka zaunar tare da ya mata hudu ba ya jiya baki ɗaya zuwa inda take fuskar shi ta yi jajir alamar wannan shine karon farko da ransa ya ɓaci da maganganunta. ta kai tsaye zuciyar tana bugawa tare da harbawa ganin yadda ya yi kanta babu wasa a kan fuskarsa sai tsoro ya kama ta yana zuwa ya yi mata rumfa za ta ja baya saka hannu ya damƙo kogunta tare da jawo ta ya manna da da nashi kogun ta lumshe idanu tana fidda numfashi saboda wani abu da ya shiga ya mata yawo a kai yawo mai kama da filin ta nemi kwace kanta domin iya turaren sojan da ya iya tunanin rojar da ya kama ciki cika ɗakin kaɗai ya isa ya sauya mata lissafi balle kuma yanzu da ƙugunsu da ke manne kwantaccen gemin shi mai laushi kwance a wuyanta yana shafa mata yanayin da ya sauya ta kasa motsi a hankali cikin nutsuwa yana mai ƙara fahimtar yanayin nata saɓanin ita da bata ga sauyi ko guda ta tare da shi ba ya goga mata tsinin hancinsa a fatar wuyanta yana mai fesa mata zazzafan numfashi mai ɗauke da ƙamshin mouse mint chocolate na ta bude ido da ƙyar wanda suka je kita ta sanya cikin nasa idan kamar yadda yake kallonta ya zira hannunsa ta ƙasar yan rigar barcin da ke jikinta ya ɗora tafin hannunsa a saman cikinta ta wajen mara hankali ya ja ido tare da rufewa numfashinsa ya ɗauke na wani lokaci saboda ɗumin cikinta da ya ratsa hannunsa wata soyayyar uba da ɗanshi ta bijiro ya yashin ƙaunar abin da ke cikin halisa ya mamaye dukkan ƙofofin da ke zuciyarsa ya mace ce ɗa namiji ne bai sani ba amma son kowane jikinsa ya kama ya kama ya shi tare da son uwar ombon ɗin nashi nan da halisa ta birkice ta nemi nutsuwar ta ta rasa bakin neman sakin ya yi shiru ji take tamkar ya ja ta yi rungume ya zame jikinsa kaɗan tare da zamewa ya tsugunna a kan gwiwoyinsa dutse cikin wani mataccen yanayi duk da yana rike kansa ya ɗora bakinsa a da tare da zumbata wajen zama bakinsa ya sakar mata wani kyakkyawan kis wanda ya sanya ta saurin kama sumar kansa ya dinga addu'a yana tufawa a cikin kafin ya miƙe tsaye yana miƙewa ta yi jikinsa za ta rungume ya ja baya yana faɗin kice kike cewa me ya faɗa a gajiye yana jan gemunsa bakin ciki da takaici ya cika ta ya kunna ta da a shana tare da sanya fetur ciki amma ya bar da ita ɗaya tana ƙona kanta zafi biyu ya ƙaru da ƙyar take bude ido ta ce na ce ba na son ka aliyu ya maimaita a zuciyarsa ita turo yar fillan shi ke kiran shi da sunan da ko abba hakimi baya faɗa saboda girmama ilimin ubangiji amma yar cikin shi ta faɗa ga tsal hankali kwance ta kyara cewa ka je ka auri karuwar uban rikon naka ka ɗora daga inda ya tsaya da a ce ya shek na cikin tsarin maza masu dukan mata matayensu da babu shakka sai ya nakaɗa wa halisa mugun duka wanda zai dawo da ita daga haukan da ya same ta ya ji na sauke numfashi har zuciyar shi ta samu datsuwa daga zafin da ta yi dalilin ambatan sunan allah murya can ƙasa irin ta marasa lafiya ɗin na ya ce zan baki ki tuna mini zuwa safiya ya shiru ya nisa ya ce masarar sauraro ma ɗa kashi na gaba.